daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai, kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na ko kun san. Daga shi kuwa sai shirin na koyi harshen Farisanci. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan wanda ke magana game da abin da ya shafi matasa. Shirin nan na amsoshin fiƙihu na nan tafe kamar yadda aka saba daga shi sai mu ka muku shirin nan na amsoshin tarbiyya. Daga ƙarshe kuwa akwai mu ɗauki da shirin nan na duniyar mu a yau. Da fatan masu saurare ya sanci da mu kuma za su ji daɗin shirin. Yanzu kuma lokaci ya za mu gabatar muku cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya mai karantuwa Muhammad Amin farko muhimman su Ana gab da kulle yarjejeniyar iskar ga tsakanin Iran da ƙasar Rasha. Ƙasar Ghana ta tir da harin da Isra'il ta kai a ƙasar Qatar. Shugaban Najeriya ya ba da umarnin kare farashin kayayyakin abinci a faɗin ƙasar. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. ana gab da kulla yarjejeniyar iskar gas tsakanin iran da kasar rasha jakadan kasar iran a rasha ya bayyana cewa ɗaya daga cikin muhimman al'amura da ke gab da cimma yarjejeniya a kansu tsakaninsu da kasar rasha a bangaren makamashi shine batun kai iskar gas iran wanda tun wato tuni aka wuce matakin share fage ana gab da kammalawa kazim jalali ya faɗi a gefen bikin baje kolin kayayyakin rabobi da aka gudanar cewa tattaunawar baya-bayan nan da aka yi tsakanin iran da rasha a ƙasar china ya nuna cewa an cimma matsaya tsakanin ƙasashen biyu musamman game da kwangiloyin da suka shafi tattalin arziki jalili ya ƙara da cewa yana cikin muhimman batutuwa da ke tsakanin ƙasashen biyu shine batun iskar gas da ƙasar iran a matsayin wani bangare na yin aiki tare a bangaren makamashi don haka tawaga daga rasha ta zo nan kasar iran a mako mai zuwa domin tattaunawa game da cimma matsaya ta ƙarshe kan wannan batu ƙasar ghana ta yi da harin da isra'ila ta kai a ƙasar qatar rahotanni sun bayyana cewa ƙasar ghana ta bi sahun sauran ƙasashen duniya wajen yin allah wadai da haran da Isra'ila ta kai kan ofishin jakadanci ko kuma kan ofishin ƙungiyar Hamas da ke Doha. Da kuma bayanan shi ko kuma da kuma bayyana shi a matsayin babban laifi a dokokin ƙasa da ƙasa. A wani jawabi mai zafi da ma'aikatar wajen ƙasar Ghana ta fitar ta bayyana cewa haran na Isra'ila a matsayin babban cin zarafi ga ƙasar Qatar da kuma tsokana da rashin son zaman lafiya. Tana mai da cewa harin ya jawo asarar rayuka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba da kuma ƙara ta ababen more rayuwa da mutanen gari. Haka zalika ya gargaɗan cewa matakin da Isra'il ta ɗauka kai tsaye yana yin ƙafar ungulu a ƙoƙarin da duniya ke yi na da zaman lafiya tsakanin falastin da Isra'ila. Don haka da gangan ne ta kai mata hari saboda irin rawar da take takawa wajen tabbatar da adalci da tattaunawa mai ma'ana a yankin. shugaban ƙasar ghana john dramani muhammad ya aike da sakon jinjinawa ko kuma jajintawa ga shugaban ƙasar ƙatar amir tamim bin hamd Thani da kuma taɓarɓarewa ko kuma da kuma tabbatarwa da al'ummar ƙasar matsayin kasar ghana na nuna goyon bayanta da kuma yin allah wadai da wannan hari na tsokana shugaban najeriya ya ba da umarnin karya farashin kayayyakin abinci a faɗin ƙasar rahotanni sun bayyana cewa shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya umarci wani kwamiti na masarar zartarwa ta tarayya da ya ɗauki mataki don karya farashin kayayyakin abinci a faɗin ƙasar sanata sabi abdullahi ministan noma ne ya bayyana hakan a lokacin wani taron horaswa na kwana ɗaya ga 'yan jarida a abuja a jiya laraba ya ce shin rage farashin kayayyakin abinci ya haɗa da tabbatar da cewa kayan noma suna tafiya cikin tsari da farashi mai sauƙi. Sanata Abdullahi ya ƙara da cewa tsadar jigilar kayan amfanin gona ne ɗaya daga cikin dalilan da suka sa abincin ya yi tsada a kasuwanni. Ya ce kwamitin na FEC yana aiki don tabbatar da jigilar kayan amfanin gona sun zama masu sauƙi wanda zai taimaka wajen rage farashin abinci. Ya ce, Wannan mataki yana cikin hangen nesan shugaba Tinubu a kan kayan abinci wanda ke nufin samar da abinci mai sauƙi ga kowa da kowa. To ba saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. thank you Iran ta yi da harin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a Yaman da kuma kashe 'yan jarida. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta yi Allah dai da harin ta'addanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai kan ginin ma'aikatar sadarwa guda biyu a ƙasar Yaman da ya kai ga shahadar wasu 'yan jarida guda biyu. Har ila yau ta yi da harin da Isra'ila ta kai kan muhimman wurare a ƙasar Yaman da yankunan fararen hula da hakan ya sanadiyar shahadar wasu mutane kuma ya shafi wasu fararen hula na daban. don haka ta yi kira ga kwamitin tsaro na misal ɗinkin duniya da ya ɗauki matakin gaggawa na lantar da laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da tafkawa ta ce gwamnatin isra'ila tana ci gaba da kai hare-hare a ƙasashen yankin tare da ci gaba da kisan ƙare dangi a gaza da hakan ya sa a ɗan adamtaka da dukkan dohin ƙasa da ƙasa da ƙimar ɗan adam iran ta nuna goyon bayanta ga irin jajircewa da al'ummar yaman ke yi kan al'ummar falastinu da ake zalunta kuma tana mika ta'aziyar ga iyalan waɗanda abin ya shafa sakamakon harin kana kuma ta jaddada game da wajibcin haɗin kan ƙasashen musulmi domin ƙalubalantar ƙoƙarin mamaye da mamaye da babakere da rantacciyar ƙasar isra'ila ke yi da neman afka yankin cikin yaƙi to da ƙarshe za ku cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai hari da makamai masu linzami a wasu yankuna a ƙasar yaman ƙasar Yaman ita ce ƙasar Larabawa ɗaya tilo a ƙasashen musulmi ta duniya da ta miƙe ta ƙalubalanci yaƙin ƙare dangi da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ke ci gaba da yi kan yankin Falastinu da Isra'ila ta kira da yanke ko kuma ta kira da yunkurin samar da faɗiyar Isra'ila. Wani babban jami'in soji na ƙasar Yaman ya faɗi cewa za su larabtar da Isra'ila kan wannan hari ta kai. Isra'ila ta kai hari kan wuraren farar hula inda mutane da dama suka yi shahada wasu kuma suka jikkata. kuma duk waɗanda waɗanda kuma dukkan waɗannan sadaukarwa ba zai hana ci gaba da goyon bayan al'ummar Gaza ba da kuma laftar da Isra'ila. Wasu majiyar labarai ciki har da kamfanin dilancin labarai na Reuters da ma tashar talabijin ɗin Isra'ila sun sanar cewa Isra'ila ta kai hari kan ma'aikatar tsaro ta ƙasar Yaman ne sai dai gwamnatin ƙasar Yaman tuni ta musanta wannan zargi. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha ɗaya ga watan Satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan Rabiul Awwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko sun cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha takwas ga watan Rabiul Awwal na shekarar farko ta hijira aka fara aikin gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a birnin Madina wanda shine masallaci na biyu mafi mahimmanci da daraja a duniya bayan masallacin harami annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da umarnin gina wannan masallaci da gaggawa bayan hijirarsa zuwa Madina kuma shi da kansa ya shiga cikin wannan aiki an yi katangar masallacin ne da dutse da kuma bulo sannan kuma aka yi rufi da itace bayan masallacin akwai ɗakunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma wasu daga cikin sahabbansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi amfani da masallacin ba wai kawai wajen yin ibada ba har ma da gudanar da harkoki na shari'a majalisar nasiha horar da sojoji da magance sauran al'amura na matsalolin zamantakewar al'ummar musulmi don haka ne wannan masallaci ya kasance yana da matukar muhimmanci ga al'ummar musulmi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yanzu an faɗaɗa shi sosai kuma a duk shekara miliyan al'ummar musulmi daga ko'ina cikin faɗin duniya suna zuwa madina domin ziyartar wannan masallaci da kuma harmin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ke cikin masallacin masu saurare ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ga watan satumban shekara ta 2001 daga cikin jiragen fasinja na amurka guda hudu waɗanda aka garkuwa da su jirage guda biyu sun kai hari akan tawagar benaye na cibiyar kasuwanci ta duniya da ke birnin new york na kasar amurka sai kuma jirgi guda ya afka akan ginin ma'aikatar tsaro ta pentagon wanda ke birnin washington sai kuma jirgi na hudu ya faɗo a sararin samaniyar pennsylvania a cikin wannan babban hari ne dogayen benai na cibiyar kasuwanci ta duniya suka ruguje baki daya tare da lalata wani bangare na ginin pentagon kuma harin dai ya yi sanadiyar mutuwar mutane 3,200 bayan wannan lamari amurka ta ayyana kungiyar alka'ida karkashin jagorancin usama bin laden a matsayin kungiyar da take da alhaki na aiwatar da wannan hari bayan haka ne aka fara kaddamar da hare-hare akan al'ummar musulmi da kuma wurare na musulunci a kasashe daban-daban wani kasashen yammacin duniya suka fare shi ma george w bush na kasar amurka tsohon shugaban kasar na lokacin ya yi amfani da wannan damar da sunan yaki da ta'addanci ya fara aiwatar da manufofin faɗa da ta'addanci ta mahangar amurka a kasashen musulmi a bisa wannan manufa sojan amurka sun mame afghanistan a watan oktoban shekara ta 2001 da kuma kasar iraki a watan maris na shekara ta 2003 tare da kashe da kuma raunana dubban ɗaruruwan fararen hula a cikin waɗannan ƙasashe da haka ne washington ta yi amfani da wannan damar wadda ta samu ta kai hare-hare na ranar 11 ga watan satumba sannan kuma ta kafa wani kawance na ƙasashen turai da wasu masu bin manufofinta a duniya da sunan yaƙi da ta'addanci a cikin amurka gwamnati ta ƙayyade 'yancin ɗan adam da na jama'a ta hanyar wuce gona da iri da sunan tankarar barazanar tsaro a ƙasar tare da ƙara yawan kasafin kuɗi na ayyukan soji da kuma sauran aika da suka shafi harkokin tsaro na ƙasar amurka zuwa adadi mai yawa masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da sa gabata rana irin ta yau 11 ga watan satumban shekara ta 1948 muhammad ali jana ya muhammad ali jana dai shine wanda ya yi gwagwarmaya a kasar pakistan wadda ta fice daga kasar india an haife shi a shekara ta 1876 a garin karachi jina ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda sun kafa jam'iyyar musulmi ta muslim league a kasar india a shekara ta 1906 sakamakon irin kokarin da yi wajen bunƙasa ayyukan jam'iyyar ta samu karɓa matuƙa a tsakanin musulmi na kasar india inda ta samu nasarar lashe zaɓuka na 'yan majalisa a yankunan musulmi a kasar daga bisani jam'iyyar ta zama babban bangare na siyasar kasar india inda sakamakon kokarin wannan jam'iyya ne bisa jagorancin muhammad ali jana a kasar pakistan ta balle daga kasar ta india sannan kuma ta zama kasa mai cikakken 'yancin cin gashin kai a shekara ta 1947 hakanan kuma ya zama shine shugaba na farko a pakistan bara sosa al'ummar pakistan sun sanya masa suna a matsayin uban kasa misali a da cewa shine jagoranci gwagwarmayar kafa kasar pakistan mai cikakken 'yancin kanta آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da takwas idan dai ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata a darasi na saba'in da bakwai an ji cewa muhammad ya je cibiyar wato kanun da ke nan iran wadda cibiya ce ta koyon yaren farisanci wanda kuma ya samu 'yan kasashen waje da suke wannan wuri da ma iraniya waɗanda suke karatun adabin larabci da farisanci mai zurfi ya kuma tattauna da wasu daga cikin waɗanda ya samu a wurin ɗaya daga cikin mutanen da ya samu ya tabbatar masa da cewa wannan cibiya tana iyakacin ƙoƙarinta wajen samar da littattafai waɗanda za su taimaka ma masu koyon yaruka musamman yaren farisanci to a yau muhammad ya nufi wata cibiyar wadda aka fi sani da cibiyar da huda wadda ita ma cibiya ce ta koyan harshen farisanci zalla wanda 'yan kasashen waje da dama da suke zuwa jamhuriyar musulunci ta iran sukan je wannan cibiya domin koyon harshen farisanci da adabinsa sai a kasance tare da mu a cikin wannan shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma wata ɗaliba da take koyan adabi da nahawan farisanci a wannan cibiya da ya kai ziyara ta da huda To amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. ببخشید یه حقوری خانم ملما الان ینزو شما داشتید که کندا من داشتم نی اندا آره ای امروز یو کلاس اجی اول نپرکو آن تمام شد یک اری چه چیزی؟ ون ابو شما یاد میگیرید کی کوکی کیکی کویو دستور نهو زبان فارسی یاران پارسنچی من دارم نی اینا دا شعر وقع نو سابو کو سابوا شما هستید کی کو کی کی، چند نفر متنه نوا من فکر می کنم نی اینا زتن دوازده شایبیو نفر مچون ما هستیم مو موکی آنها هستند سو سکی کجایی کی دنگ اینانی آلمانی mutumin Jamus. Turk. Mutumin Turkiya. Chini. Mutumin China. Espaniyai. Mutumin Spain. Faransavi. Mutumin Faransa. Engelisi. Mutumin Burtaniya. آنها آشنا می شوند سو سنا سامو مسنیا ادبیات ادبی علاقمند سو کو شعوا آنها علاقمند هستند سو suna da اگر آنها مند باشند ادن سو suna د درس درسی درس ها ها شما انتخاب می کنید کو کوکه زبه شما می توانید انتخاب کنید. کو زکو ایا زبر بعضی ها وسو آنها می دانند وسو سنا ایا آنها می روند سو سنا زوا آنها می توانند بروند سو سنا ای زوا سعدی مالم سعدی حافظ مالم حافظ خیام مالم خیام مولوی مالم مولوی آنها آشنا می شوند. سو سنا سامو مسنیه آنها می توانند آشنا شوند سو سنا ایا سامو مسنیه کسانی وسو چطور یایا گفتگو نوا خواندن rubutawa To madalla, to banda aka saurari waɗannan kalmomi, to yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da wannan ɗaliba da ke karatun Farisanci a wannan cibiya. inda Muhammad ya fara ببخشید خانم شما الان کلاس فارسی داشتید؟ آره من امروز دو کلاس فارسی داشتم کلاس اول تمام شد در این کلاس چه چیزی یاد میگیرید؟ این کلاس دستور زبان فارسی بود ساعت سه کلاس شعر نو دارم. در این کلاس چند نفر هستید؟ فکر می کنم دوازده نفر هستیم. دانشجوهای زبان فارسی اهل کجا هستند؟ آنها آلمانی، ترک، چینی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی هستند. در این کلاس ها دانشجوها با ادبیات فارسی هم آشنا می شوند؟ بله، البته اگر به ادبیات فارسی علاقمند باشند. پس شما می توانید درس هایتان را انتخاب کنید. بله، بعضی ها فارسی خوب می دانند. آنها می توانند به کلاس های ادبیات بروند و با سعدی، حافظ، خیام و مولوی آشنا شوند. برای کسانی که فارسی نمیدانند چطور؟ آنها می توانند به کلاس های گفتگو، دستور زبان فارسی و خواندن بروند. Tuma da labar da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da wannan ɗaliba a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a sauran tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisancin da kuma fassarata a cikin harshen Hausa. ببخشید خانم شما الان کلاس فارسی داشتید؟ یه حقوری معلمه که کن حلرچی اجن پرسن چی ینزو؟ آره من امروز دو کلاس فارسی داشتم ای نیو اینا دا اجی بیو نه چی؟ کلاس اول تمام شد انگمه اجن پرکو در این کلاس چه چیزی یاد میگیرید؟ اونن اجن ونه ابونه که کویو این کلاس دستور زبان فارسی بود ونن اجن نهوان یارن پارسنچی نی ساعت سه کلاس شعر نو دارم رف اکو ن د اجن وک می سب سالو در این کلاس چند نفر هستید اون اجن کو نونه فکر میکنم دوازده نفر هستیم اینه زتن مو شه بیو دانشجوهای زبان فارسی اهل کجا هستند ɗaliban masu koyon harshen Farisanci ‘yan ina ne? آنها آلمانی، ترک، چینی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی هستند. su 'yan kasashen Jamus, Turkiyya, China, Spain, Faransa da Birtaniya ne. در این کلاس ها دانشجوها با ادبیات فارسی هم آشنا می شوند؟ اول دنن ازوزوا دالبان سنا سامون مسن یا اکن عدبین پارسن چی؟ بله البته اگر به ادبیات فارسی علاقمند باشند ای کودکی ادن هر suna da sha'awar adabin پس شما می توانید درس هایتان را انتخاب کنید. کنن کنا ایا زبر درسان کو. بله، بعضی ها فارسی خوب می دانند. آنها می توانند به کلاس های ادبیات بروند و با سعدی، حافظ، خیام و مولوی آشنا شوند ای وسو سو سنسان پارسان چن سو سی سو سنا ای زوا ازو زوان ادبین سسامو مسانی یا کن سعدی حافظ خیام دکما مولوی برای کسانی که فارسی نمیدانند چطور؟ waɗanda ba su san farasan cin ba fa yaya kenan. آنها می توانند به کلاس های گفتگو دستور زبان فارسی و خواندن بروند. سو سنا ای زوا ازوزوان تتونا و نهوم پرسنچی در بوتو. to jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole a nan za mu dakata sai a mako na gaba da Allah ubangiji za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musamman malama julai ta ɗauke shirin a faifai ne abdullahi salihu katsina da na jagoranci gabatarwa da muku alheri a tarbe mu a mako na gaba matasa. Masu wurare barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke bijira muku da matsaloli da matasa suke fuskanta da kuma kalubalen da ke gabansu idan kuma masu wurare suna biye da shirin namu. Mun buɗe magana ne akan matsalar tashe-tashen hankula da suke faruwa a Najeriya da kuma yadda matasa suke zama na gaba a cikin wannan matsala a shiri biyu da suka gabata mun ji ta bakin malam muhammad sani wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin matasa muhimmin abin da ya magana a kai shine rikice-rikicen ƙungiyar nan da ake kira boko haram take yi wacce mafi yawancin mambobinta samari ne da matasa daga arewacin ƙasar to shirin namu na yau zai ci gaba ne akan wannan batun amma tare da wani ƙwararren masanin ilimin halayyar ɗan adam malam hamza ibrahim yar aduwa da fatan za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin ci gaban shirin. so da yawa ana ta'allaka rikice-rikicen da samari da matasa suke yi da rashin aikin yi ko kuma tsatsauran ra'ayin addini da rashin aiki kadai Malam Hamza Ibrahim wanda masanin halayyar dan Adam ne ya yi mana bayani akan haka. Abubuwan gaba ɗaya guda biyu ɗin da kake magana a kai wato suna da kyakkyawan alaƙa da junansu zai iya yiwuwa ya zamanto cewa aƙida ɗin ta sanya mutum ne wannan kuma zai iya yiwuwa ya zamanto cewa rashin aiki ɗin ya sa mutum shi ma ya faɗa a cikin wannan harka ɗin. saboda shi musamman ma da yanzu ka ɗauko yanayin yadda Najeriya ta ko kuma in ce maka yanayin yadda ƙasar mu take da kuma arewacin ƙasar nan wato arewacin ƙasar nan kusan dai nan aka fi samun irin waɗannan matsalolin na aƙidi din wanda kake ake magana a kan musamman kida irin ta addini shi kuma idan ka kalli bangarancin gudan bangare na ƙasa namu za ga mafi yawanci shi kuma nan ne yake hito ainihin tirrin miraran rashin aikin yi akan abubuwan da saboda za a ga su babu wannan akida din amma za a ga rashin aikin yi din shi ke alakanta su da aikata wayannan munanan halayen saboda ka ɗauki yanayin yadda ƙasar nan take wato matasa suke da kusan kashi saba'in da biyar bisa ɗari na yawan ƙasa don ka ɗauko cikin mutum miliyan ɗari da hamsin da ake kamar to miliyan zai kama wurin mutum miliyan saba'in zuwa tamanin ɗin matasa ne wannan mutum miliyan tamanin ɗin nan zuwa saba'in za ga cewa bai cikinsu za ga cewa ina ganin ko a ƙididdiga ta kwanan nan za ga cewa aƙalla mutum miliyan sittin suna zanna masu da aiki to kuma akwai wata magana da muke wato eh, mutumin da ke zanna bai da aikin zuciya shi ta zama wata masana'anta ta shedan to ko ma ka kawo mashi zai iya ɗaukar shi wato cikin sauki tunda dama babu wani abu da zai iya yi sannan kuma dama shi ɗan adam a irin wannan matsayin lokacin da mutum ya kai a shekaru na wanda za a ce shi matashi ne wato lokacin da ya kai girma wanda ya isa zai so akwai bukatoci da yawa da yake da bukatuwa da su wayannan bukatocin da yawa su yake sanyawa gaba fiye da wato ganin abin da yake daidai ko na rashin daidai to a wannan a kan hanyar shi na cimma wannan bukatan nashi bai damu ba da zaman zama ya yi aiki wanda yake ba na daidai ba ba domin ya cimma bukatar nashi to a irin wannan lokacin ma ko da a ƙida din za ta zo a irin wannan lokacin za a ga ta yi saukin shiga a cikin shi wannan matashi din saboda dama a daidai lokacin shi bai damu da menene abin da yake daidai ba ko menene abin da yake ba. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Bayan da muka ji wannan bayanin Malam Hamza Ibrahim ɗin ya ci gaba da yin bayani akan wata matsala da ya ce tana taka rawa wajen ingiza matasa cikin tashe-tashen hankula wannan matsalar kuwa ita ce yin watsi da matasan waɗanda a ƙasa kamar najeriya su ne mafi rinjaye to babban matsalar da muka sa muke samu a wannan kasar sai zama to kuma waɗannan mutanen wato matasa ɗin su ne waɗanda gwamnati ta kau da kai daga gare su wanda wanda idan ka kalla wani abu ne wanda ake kira time bomb wato wani abu ne wanda eh, yake yake shirye kawai lokaci yake jira ya buɗe to kuma ga alamun yanzu abubuwan da ke faruwa kamar wanda yake magana na rashin na rashin zaman lafiya tashe-tashen hankula faɗace-faɗace na addini faɗace-faɗace na kabila za a ga cewa duk irin wannan abubuwan ne wanda yake yana zanne mutum ya zanna babu wani hope wato babu wani guri da zai iya hana shi ya cimma abin da yake so ya cimma wato akwai kyakkyawar alaƙa sosai tsakanin rashin aikin da laifuffuka wato karuwar laifuffuka da waɗannan waɗace-waɗacen amma kuma idan ka koro ta ɓangaren aƙida za ka iya cewa ita ma aƙida tana da nata gudunmuwar da take badawa sosai musamman idan ka ɗauko ilimi na nazarin halayya ɗan adam za ga cewa mutum zai wahala ya kashe kan domin ya kashe wani kaga idan kana maganar rashin aikin yi ne kaga a daidai lokacin kaga ba idan rashin aiki ba zai sanya ka kashe kanka ba kuma ka kashe wani sai dai ne akwai wani abu da kake kai da shi wanda idan kai wannan abun zai biya maka wata bukatan ka wato ko da gobe kiyama za ka samu wata bukata wadda ta yi ta wannan rayuwar da muke a ciki wato wadda ta yi ta gidan duniya da muke ciki shi kuma wannan shi ne za ga cewa har ma mutumin da ke da aikin yi din yana da abin da yake yi in zai iya barin wannan aikin yi domin ya aikata wannan abin zai iya barin wannan abin da yake yi in domin ya je ya aikata ah, wannan abin da yake so ya aikata domin ya cimma abin da yake so ya cimma eh, to a takaice dai abin da nake magana a kai rashin aikin yi din yana da gudunmuwa akan wayannan aikace-aikace da ke faruwa a ƙasar nan. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Idan a arewacin Najeriya samari suna fuskantar matsalar tsatsauran ra'ayi to a kudancin ƙasar kuwa kai tsaye za a iya cewa rashin aikin yi tsantsa ne fi taka rawa musamman ma dai a yankin Niger Delta. In ka kalli yadda ƙasar ta taho kamar yanzu a kudancin najeriya za a ga kamar irin wuraren neja delta din nan inda ake samun rikice-rikice na rashin zaman lahiya na wurin harkar mai da ayi da sauransu za a ga cewa shi ma mafi yawancin su matasa ne kuma ba wani abu ne ba ya sanya musu wannan abu rashin aikin yi to wannan rashin aikin yi din shi ya sanya suke aikatar da waɗannan abubuwan da suke aikata to haka kuma idan ka zo kuma a ƙasar eh, ka zo kuma a bangaren arewacin najeriya shi ma za a ga cewa inda zai zama to cewa matasan nan an kula da su an ba su aiki wato zama cewa suna da aiki kamar yadda kasar take da da ka taso kana da aikin da zaka yi ko kana da sana'ar da zaka yi to ina ganin da za a samu sauƙin irin waɗannan abubuwa to amma kuma a yanayi wanda yake wanda ba za mu iya cewa ƙira ce ta sanya mutum wannan abun za a ga cewa ita kuma shi ne abin da ya ba da wato matsala wato shi wani abu wanda yake da wahalar Eh, eh, karewa saboda ita gwamnatin ah, ta kyale bangare na addini ta kyale shi kuma wanda shi wannan bangare na addini din shi ne ke ta yadda rayuwar dan adam so wannan bangare rayuwa wannan gaba ɗaya rayuwar dan adam yana ta tafiya ne bisa addininsa so sai zaman to gwamnatin najeriya din bata damu da wane ne wanda ya kamata ya malanta kuma wane ne wanda ya kamata ya kira mutane ga ga kira na addini ba to sai zamanto mutane sun samu kansu ko kuma matasa sun samu kansu ita gwamnati ta kyale su su kuma wanda ke da su wanda ke son su domin su cimma abin da suke so su cimma suna cusa musu akidin da ya kamata akidin da suke ganin ya dace su cusa musu kuma suna amfani da su to sai zamanto su matasan sun tsaya tsakiya nan ba a ba su abin da ya dace ba nan sun dawo wurin wayannan mutanen da suke cewa ku zo mu yi ko kuma ku zo ku ne abin da ya kuno waɗanda za ku yi kaza su kuma ba su aza su bisa abin da ya dace su yi ba to kaga za a ga cewa rashin aikin yi din da ta aƙida din ba karamin tasiri suke da su ba a harkar wayannan abubuwan da ke faruwa na rashin zaman lahiya. Allah don Allah ka ba mu Tsakanin ɗan adam ɗan adam. Za mu dasa aya a nan sai kuma mun sake saduwa a cikin wani shirin za ku ji mu dauki da ci gaban shirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba shi yake baka dukkan abin da da baka yi zato ba ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba ko ina ka leka ka yi duba jahilin su shine amsoshin fikihu Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu. inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali hamna'i allah ya kara masa yarda kuma a cikin shirinmu da ya gabata muna bayani ne kan karatu a cikin sallah da hukunce-hukuncensa sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya kamar haka 干嘛呀？ an gabatar da tambaya ga mai girma Imam Khomeini Allah ya tsarkake sirrinsa kamar haka duba da yawaitar ra'ayoyi dangane da lafuzan harafin dod a cikin tajwidi wani ra'ayi kuke bi imam ya rubuta yana amsawa cewa ba dole ba ne a san wuraren fayyace harufa bisa ra'ayin malaman tajwidi kawai lafazin kowane harafi dole ne ya zama kamar yadda al'adar larabawa ta kasance cewa mutum ya furta harafin kasance daidai tambaya kan haka ita ce na farko ta yaya za ku fassar kalmar kamar yadda al'adar larabawa ta kasance suna furta harafin na biyu shin ba a fitar da ka'idojin tajwidi ba ne kamar yadda aka fitar da ka'idojin sarraf da nahu daga al'adar harshen larabci to ta yaya mutum zai ce ya tantance tsakaninsu Na uku, idan mutum ya tabbatar ta hanyar da take tabbatacciya cewa baya furta harufan daga mafitarsu daidai lokacin karantawa ko kuma baya furta harufan da kalmomi daidai kuma yana da damar da ta dace na koya daga wannan fanni. Kasancewar yana da kyakkyawan shiri da damar da ta dace ya koyi wannan. Shin ya waje ba a kansa idan aka ba shi wannan baiwar ya yi ƙoƙari wajen koyon ingantaccen karatu? Amsa. ma'auni da daidaiton karatu shine ya yi daidai da tsarin karatu kamar yadda masana ilimin harsuna suka ciro kuma suka fitar da ka'idojin tajwidi a gare su akan wannan aka samu saɓanin ra'ayi da malaman tajwidi dangane da yadda ake furta harafi daga cikin harufa idan ya samu asali daga saɓanin fahimtar yadda malaman harshe suke furtata to asali da makoma ya kasance shi kansa harafin a wajen mabuta harshen amma idan ya kasance dukkanin saɓanin magana ne da ya samo asali daga saɓanin ma'abuta harshen kansu wajen furta lafazin to mutum yana da zaɓi wajen zaɓar kowane ɗaya daga cikin waɗannan maganganu kuma wajibi ne ga wanda bayi karantawa daidai ya koyi ingantaccen karatu matuƙar zai iya tambaya idan mutum tun farko yana nufin ya karanta fatiha da ikhlas da suratul ikhlas sai ya karanta basmala ya manta bai tantance surar da zai karanta ba shin dole ne a sa komawa da baya don tantance surar sai ya fara daga basmala amsa ba dole ba ne sai ya sake maimaita basmala a'a basmalan da ya karanta da fari ta wadatar ga duk wata sura da yake son karantawa bayan haka tambaya shin wajibi ne a faɗi kalmomin larabci gaba ɗaya a cikin sallolin farilla shin sallah ta inganta idan ba a faɗi kalmomin daidai da larabci ba amsa duk zikirin sallah da suka hada da karatun suratul hamd da sura da sauransu dole ne a karanta su daidai idan mai sallah bai san kalmomin larci daidai ba dole ne ya koye su idan kuma ba zai iya koyan su ba yana da uzuri kuma dole ne ya karanta su gwargwadon iyawarsa ihtiyadi mustahabi ya gudanar da sallansa a cikin jam'i tambaya shin karatu a cikin zuciya yayin sallah wato maimaita kalmomi a cikin zuciya ba tare da furta su ba karatun ya inganta ko a'a amsa ba za a yi la'akari da shi ba a matsayin karatu dole ne a cikin sallah mutum ya furta kalmomin ta yadda za a gaskata ya yi karatu tambaya a bisa ra'ayoyin wasu malaman tafsiri wasu surorin alkur'ani mai girma kamar suratul fil da suratul quraish hakanan suratul inshira da suratul duha ana ɗaukan su a matsayin sura ɗaya ne cikakkiya suna cewa duk wanda ya karanta ɗaya daga cikin waɗannan surorin kamar suratul fil dole ne ya karanta suratul quraish bayanta hakanan dangane da suratul inshira da suratul duha wato dole ne a karanta su tare idan wani ya karanta suratul fil ita kadai ko kuma suratul inshira ita kadai a sallah yana da jahilcin wannan al'amari menene hukuncin da ya hau kansa amsa idan bai yi sakaci ba wajen koyon wannan al'amari sallar da ta gabata ta inganta tambaya idan mutum ya manta ya karanta suratul ham da sura a lokacin sallah misali a raka'a ta uku da ta hudu na sallar azahar sannan ya gane hakan bayan ya idar da sallah shin ana buƙatar ya sake ta idan bai gane ba shin sallarsa ta inganta ko kuwa amsa sallarsa ta inganta a cikin wannan tambaya kuma babu wata matsala tare da ita tambaya shin ya halatta ga mata su bayyana karatun suratul hamd sura a cikin sallar asubahi da sallolin mangariba da lishai amsa suna da zaɓi tsakanin karatu a bayyane ko a ɓoye matukar a wajen babu wanda yake su da za su ji muryarsu duk da haka yana da kyau a gare su su yi karatun a ɓoye tambaya mai girma imam Komeni Allah ya tsarkake sirrinsa yana da ra'ayin cewa ma'auni na yin karatu a ɓoye a cikin sallolin azahar da la'asar da ba a daga murya mun san cewa banda harufa goma sauran harufan ana karanta su da ƙarfi akan haka idan muka yi sallar azahar da la'asar ba tare da bayyana karatun ba yaya matsayin harufa goma sha takwas da ake karantawa a bayyane da fatan za a fayyace wannan lamarin amsa ba ma'auni na karatun ɓoye ba ne barin ainihin sauti a'a shi ne rashin bayyana ainihin sautin a maimakon bayyanawa wanda a ma'auninsa shi ne bayyana ainihin sautin tambaya mutane baƙi shin maza ko mata waɗanda suka musulunta kuma ba su da masaniyar ilimin larabci ta yaya za su gudanar da ayyukansu na addini kamar sallah da sauran ayyuka shin akwai buƙatar koyon harshen larabci a wannan fage ko a'a amsa wajibi ne su koyi kabarar harama da suratul hamd da sura da tashahud da sallamewa a cikin sallah hakanan duk wani abun da ake buƙatar furta lafazinsa da larabci tambaya shin akwai hujjar cewa karatun sallolin nafila da ake karanta su a bayyane a karanta a bayyane hakanan dangane da sallolin da ake karanta su a ɓoye a yi salloli na nafila a boye idan amsar ita ce eh shin ya inganta wannan nafilolin wanda suke a lokacin sallolin da ake karatun su a bayyane misali idan an karanta su a ɓoye aka nan akasi amsa ana so a karatun da ake bayyana karatun a farilla a sallolinsu na nafila a karanta a bayyane hakanan sallolinsu na farilla a ɓoye sallolinsu na nafila a karanta a ɓoye duk da haka idan aka saba aka yi akasin hakan sallar ta inganta tambaya shin ya wajaba a sallah bayyana karatun suratul hamd da sura ko kuwa ya wadatar a karanta wani sashi na alkur'ani mai girma a halin farko shin ya halatta bayan sura karanta wasu ayoyin alkur'ani amsa a cikin sallolin farilla na yau da kullum wajibi ne akan itiyadi na wajibi karanta cikakkiyar sura bayan suratul hamd baya isarwa karanta wasu ayoyin alkur'ani mai girma a maimakon sura cikakkiya amma karanta wasu ayoyi a matsayin alkur'ani bayan karatun sura cikakkiya babu matsala a ciki tambaya idan bisa kuskure saboda sakaci ko yaren da mutum yake yin magana cikin karatun suratul hamd da sura ko a cikin lafuza da wasula na kalmomi a cikin sallah kamar mutum ya kasance ya karanta kalmar yulat da kasra a maimakon fataha menene hukuncin sallar amsa idan ya kasance yin hakan a bisa ganganci ne to sallah ta ɓaci idan kuma ya kasance akan jahilci bisa sakaci wato yana da damar neman sanin hukunci to shi ma akan itiyadi na wajibi sallah ta ɓaci a itiyadi na wajibi idan kuma ya kasance jahilci ne da bayi da damar sanin hukunci ya yi sallolin da suka gabata a wannan yanayi yana da imanin ingancin sallar to sallar ta inganta ba sai ya sake ta ba kuma babu ramako a kansa tambaya mutum ne shekarunsa talatin da biyar ko arba'in a lokacin yarantansa iyayensa ba su koya masa yadda ake yin sallah ba ba shi da ilimi kuma ya yi ƙoƙarin ya koyi sanin sallah yadda ake yi daidai amma ya kasa furta kalmomi da zikirin sallah daidai hakanan kuma ba iya karanta wasu kalmomin kwata-kwata shin sallarsa ta inganta amsa sallarsa ta inganta idan ya aikata ta yadda zai iya yinta tambaya na kasance ina furta kalmomin sallah kamar yadda na koya daga iyayena da kuma yadda suka koyar da mu a makarantar sakandare daga bayan nan na samu sanin cewa ina furta waɗannan kalmomi ba daidai ba shin wajibi ne a kai na bisa fatawar imamu kwameni Allah ya kara masa rahama sai na sake sallah ko kuma dukkanin sallolin da na yi su ta wannan yanayin sun inganta amsa a cikin hasashen tambayar tunda ba a samu kuskure ba kuma na faɗin yadda aka ambaci sallar kamar yadda ta kasance ka yi imani da cewa ta inganta to dukkanin sallolin da suka gabata suna da inganci kuma ba buƙatar sakewa ko ramuko tambaya shin sallah ta inganta da ishara ga marasa lafiya da ya kamu da bebantaka wanda baya iya magana amma hankalinsa na nan amsa sallarsa ta inganta kuma ta wadatar a cikin abin da aka ambata masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirinmu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya tarbiyyar iyali masu raro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyya ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radiyon boh lakashin hausa tv da ke binin tehran da ni awal kunya ka jagorantar batar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau a cikin shirinmu na yau za mu kammala ne da hirar da muka faro da sale zaria wannan malamin nan kuma babban sakataren masasar shirul azam da ke birnin kano inda yau zai yi mana bayani kan yanayin karatun yara sauraka yana daga abin da za a yi tarbiyyansa a kansa ya san mutunta kayan mutane ba zai je musu wasa da ruwa ba ba za a abu ya dauka ya ta wasa da shi wani abu mai mahimmanci ko abin hawa ba zai dauki abin kankare kankare motar mutane an ajiye ba ba zai iya haura katangar eh, kanwayen mutane da sauran da irin waɗannan al'amura ne waɗanda ya kamata a kiyaye su ma'ana da a koyawa yaro wannan tun a wancan marhala din tun a marhalan shekara ya zuwa bakon farko ta yadda in aka zo shekara bakwai na biyu za a samu sauƙin tarbiyya wannan environment na ɗaya kenan environment na biyu shine environment makaranta yanayin makaranta makaranta wata al'umma ce wadda yanzu ya shiga wannan yanayi din kuma ya kamata a lura da ita na farko zaɓin makarantar wace irin makaranta za a zaɓa ma yaro ba kowace makaranta za a kai ba mutanen mai yanzu suna ɗabbaka wannan wurin tabbatar da makarantar nan yaron su in ya fita ya turanci saboda haka wani lokaci kuɗi mai yawa a kai shi primate school makaranta mai cin gashin kai sannan kuɗi mai yawa saboda yaro ya iya turanci ya iya lissafi ya iya masha Allah yana da kyau ba bai da kyau amma abin da ya shafi tarbiyya da abin da kake son ka ya zamanto da addinin yaranka da tunanin ka, shi kuma a wannan makarantar akwai shi ko babu abin da kake zaba a gefen koyon turanci haka ake son ka yi a lokacin da za ka zaba masa environment na yanayi ne yanzu an kai yanayin da zuciyar shi ta bude kwakwalwar shi ta bude duk abin da abokansa na makaranta da malamansa na makaranta suke koyawa yana ɗauka kai kuma da kanka ka kai shi je koyo waɗannan abubuwa ba za ka so ka je ka kai shi makaranta ya zo yana sabawa abin da ake koya masa a makaranta ba wani mutum ya taba gaya mana yake cewa sai ga ɗan shi a wannan shekarun marhalan nan ta biyu ya ce sai ya ga ɗanshi yana yin kuskure a kicin kuskuren wani abu wanda ya shafi physics na koyo a makaranta sai ga ɗan yana kuskure a haka a kamar da ya shafi kimiyya da yake koya ya kuma kai shekarun yana koyon wannan kimiyya secondary school to da ya ga ɗansa yana yin wannan a wani yanayi ne da ba namu ba ba na najeriya ba ne yake rayu ba ɗan najeriya ba ne yake gaya mana Ya yake cewa sai ce ma ɗansa a ah, kai kuskure ba na wani ce a ba ba ba a a makaranta ka aka koya mana baban yana sanya koya masa ga yadda ake sai ya ce mu a abinda baban nan ke nuna masa kuskure ne wanda yake ne daidai ya ce sai ya shiru sai ya dauki waya sai ya buga mai shugabar makarantar mace ce sai ya gaya mata abinda ya wakana ya ce ga ɗana na ga ya yi kuskure a kan kaza da kaza da kaza kuma ya ce a makaranta ya koya sai ta ce to kawai zan yi bincike bayan kwana biyu sai ta kira shi sai ta ce da kai hakuri mun bincika mun tabbatar da kuskuren malamin da yake koya musu physics ne da gaske ne abin da ya koya musu kenan wannan ya sa mun canza wannan malami din mun kawo musu wani malami wanda zai koya musu bayan kwana biyu sai ga dan shi ya zo baba baba baba ya yake ce abin da ka faɗa din nan shine gaskiya wanda nake yi da nan shine kuskure kaga daga makaranta aka koyo saboda bai gyaro ta sai da ya koma makaranta din saboda yanzu idan ya cire haifiya ya kuskurantar da abin da aka koya a makaranta ya dage akan cewa na makaranta ne kuskure har dan yadda da shi to nan gaba kuma dan zai ga zaton abin da ake a makarantar nan an ya daidai ne amma da yake da makarantar ne kansu sun san hanyar da suka gyara wannan kuskure din kaga oba ya kwana cikin sauki ta wani abu biyu yake ishara zuwa gare shi ta ɗaya yana ishara zuwa ga iyaye su zama halartattu kwakwalwansu yana halarci a lokacin da suke a zaɓin makarantun 'ya'yansu abu na biyu aikin hukuma ne da aikin ma'aikatar ilimi ne musamman ya zamanto sun tabbatar da makarantunmu da na masu cin gashin kansu da makarantun gwamnati sun ba da daman da za a samu dama a tarbiyyantar da 'ya'ya kada 'ya'ya su dinga lalacewa rahotanni da ke zuwa mana yanzu akwai abubuwa da ake koyo a wasu makarantun kwana a ƙasar nan wayanda suke basu da daɗi munanan ɗabi'u haka ɗanka don ya zamanto ya koyi karatu ne ko 'yarka don ta zamanto ta koyi karatu ne ba tare da matsala ba sai kuma a dawo daga baya ka fahimci 'yar ta koyi wani abu wanda ko ɗan ya koyi wani abu wanda yake mummuna ne wannan aikin akwai aikin hukuma da kuma aikin iyaye ko makarantar kwana ko ka kai yayanku ku tabbatar da cewa wannan makarantu din kun yadda da tarbiyyarsu in kuna da ɗari-ɗari akan tarbiyyarsu to ko ku kokari ya zamanto kun yi tasirin gyara ta hanyar kwamitin iyayen makaranta da malamai ko kuma ya zamanto kun mai da 'ya'yan naku zuwa wasu makarantu akan haka nake ganin cewa yana da kyau iyaye su karfafa kwamitin iyaye da malaman makaranta saboda tattauna irin al'amuran da suka shafi 'ya'yansu tare da malaman makarantarsa a ringa dacewa tsakanin iyaye da malamai shine ta hanyar wannan kwamitoci din iyaye su karfafa masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion boh da ke karkashin wasu cibi a nan birnin tehran inda za mu kammala jin wa'azin malin sale zaria kan shawarorin da ji iyayen yara na ka karantar a makarantu masu cin gashin kansu musamman na addini na yi kokarin in kawo tsare-tsare irin waɗannan amma sai na sami iyaye ba su damu da wannan al'amarin ba ko ka aika musu da gayyata sai ka ga iyaye da yawa ba za su zo ba gaskiya kuskure ne wato ya kamata iyaye su hankoro su yi gaggawa wurin yin tasiri a kwamitin iyaye da malaman makaranta da mitin akai-akai su karfafa ana mitin akai-akai an da 'ya'yansu suke makaranta da haka ne za su iya gyara abubuwa za su mai da wayannan makarantu za su ba da nasu gudunmawan wajen sanya wannan makarantun su zama a wasu yanayi ne na ba sa rushe tarbiyyar 'ya'yansu ba ma haka nan ba suna ƙara gina tarbiyyar 'ya'yansu ne malaman da za su karanta da 'ya'yansu addini a wannan makarantu din ya zamanto sun bunƙasa wato ma iyaye suna da tasiri a kai akwai matsala a nan wurin sosai shine wani lokaci kai kana tufka a gida wani lokaci kuma malaman islamiyya suna malaman addini a makarantu kai suna warwarewa kai baka kai danka islamiyyar da za a warware masa abin da kai imani da shi ba amma a makarantar boko sai malaman su zo suna warwarewa to ta hanyar kwamitin iyaye da malaman makaranta za a iya gyara wannan wato ya kamata a tabbatar malaman makaranta ba sa koyawa 'ya'ya a su na musamman su iyaye. wanda ya saba ba kidin iyayen 'ya'ya din zaɓin aƙida na yaro har lokacin da zai bala na iyayensa ne ba na kai malaman makaranta ba ne yanzu muna da akidu daban-daban muna da bangarori daban-daban da suke da fahimta mabambanta kan qur'ani da hadisi ni dan ja'fariya ne to idan dan izala ya zo zai koyar da ɗana ko ba salafi ya zo zai koyar da ɗana koyar da addini me yake koyarwa saboda haka nake ganin cewa gaba ɗaya kada a koyar da aqida a makarantu gaba ɗaya kada a koyar da fiqh a makarantu in ba za a iya koyar da fiqhul muqaran ba in ba haka nan ba ana son a koyar da fiqh to makarantu su kirkiri fiqhul muqaran kwatanci tsakanin fiqh duk habobin da suke da samuwa a sahar najeriya ya zamanto an shigar da ra'ayinsu a cikin da fahimtansa a cikin fikiyon da ake koyar da yaro yaro ya koyi wancan ya koyi wannan amma ina koyawa ɗana fikiyon ɗana a makarantar islamiyyar da nake kai shi da gidana da nake koya masa shine shafan kafa an je kuma ana ce mishi wanke kafa ne qur'ani ya ce yanzu an rikita wannan dan ko ba rikita shi ba in ya zo ba zai zo ya wanke min kafa a gidana ba misali haka nan in shafan kadai ne aka je ana koya mishi a makaranta a gidansu wankewa ne an rikita wannan yaron ko ba rikita shi ba saboda haka nan wannan yana ɗaya daga cikin lagos algas wanda sahar mu ta najeriya yanzu muke bukatar mai aiki a kanta musamman a masu bangarori daban-daban masu fahimta daban-daban na addini ko musamman mabiya a ahlul baiti muna da aiki tukura a gabanmu kuma wannan aikin ba zai yiwu ba sai ya zamanto muna da sila da makarantun da muke tura 'ya'yanmu kuma muna shirye mu cire 'ya'yanmu a wannan makarantu din ya zamanto ana so a tilasta musu aƙida, wadda ba mu yi imani da ita ba a lokacin shugabancin Jonathan akwai wani abu da ya kawo ya so ya sa a share koyar da addini gaba ɗaya cewa koyon addini ya koma cibiyoyin addini wannan al'amari din sai na ga ya fi kawo magance matsalar wasu mutane su zo suna tilasta a su a makarantu akwai fa wata takarda da aka kawo mana a zamfara an tanaje ta waya. a sa malaman makarantun gwamnati gaba daya su karantar da yaya a kai shine hadarin shi'a menene wannan hadarin shi'a din sai aka kawo wasu lamurra suna kashe kaza yaro kwakwalwarsa ba za ta yi daukan irin sannan a cika hatta 'ya'yan yan shi'a za karanta musu hadarin shi'a haka a irin tsarin da muke tafiya a kai na najeriya wanda yake mutunta dukkan addinai wanda ya saba tsarin najeriya to a yau dai mun kammala wannan dogon bayani da ya, ɗauko wato shi malam sale zarin kenan maimakon sashen hausa na boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami sale zaria wani sanannen malami kuma babban sakataren asusar rasulul azam da ke birnin kano da wannan lokaci da ya bada allah kuma ya saka masa da alheri ni kuma awal kunza da na ake gabatar da waɗannan shirye-shirye bayan na shirya su nike cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu o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 zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Ƙungiyar agaji ta Save the Children ta tabbatar da cewa adadin yaran da aka kashe a zirin Gaza ya zarce dubu ashirin tun farkon fara kai hare-haren wuce gona da iri kan yankin kusan shekaru biyu da suka gabata. Ƙungiyar ta bayyana cewa akalla yaro guda ɗaya ne ake kashewa a kowace rana a hannun sojojin mamayar Isra'ila sannan kuma an kashe akalla yara dubu ɗaya da tara 'yan ƙasa da shekara ɗaya a yankin na Gaza. rahoton kungiyar ta save the children ya kara da cewa an haifi yara 450 a lokacin yakin na gaza kuma an kashe su kafin girma a baya asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa yakin da ake yi a zirin gaza ya janyo hasarar ɗimbin yara kanana kuma akalla yara dubu hamsin ne suka mutu ko kuma suka jikata yayin da wasu ke fuskantar barazanar yunwa ya kara da cewa sama da mutane rabin miliyan a gaza na cikin mawuyacin hali na yunwa inda aka ci gaba da hana su abinci ruwan sha da agajin jinya tare da lura da cewa babu wani yaro da zai fito daga cikin rigicin tashin mai ba tare da harin ya shafe shi ba babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa na majalisar ɗinkin duniya philips lazarini ya bayyana cewa kusan yara miliyan ɗaya a zirin gaza ba su da ilimi kuma suna fama da matsananciyar rudani a yayin da ake ci gaba da killace yankin da kuma kai hare-haren sojojin mamayar isra'ila a wani rubutu da ya gabatar a dandalin x lazarini ya bayyana cewa akwai akalla yara dubu sha bakwai da ba sa tare da iyayensu ko an raba tsakaninsu da iyayen nasu a ranar 7 ga watan agusta kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa human rights watch ta bayyana cewa hare haren da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa makarantu a zirin gaza zai taimaka wajen daƙile harkokin ilimi tsawon shekaru da dama saboda gyara su da sake gina su na buƙatar kayan gyara da lokaci mai tsayi da haka zai illa ga yara da iyaye da kuma malamai rahotanni sun bayyana cewa na'urorin yakin sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da laƙume rayukan ƙananan yara a zirin gaza a daidai lokacin da wasu alƙalama masu ratsa zuciya suka bayyana irin bala'in jin kai da yara sama da miliyan ɗaya ke fuskanta a yankin da aka killace bisa Malki diddiga da ofishin yaɗa labarai na gwamnatin gaza ya wallafa tare da haɗin gwiwar asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da ofishin kula da ayyukan jin ƙai na majalisar ɗinkin duniya ocha sun fitar da tabbataccen rahoton cewa an kashe fiye da yara dubu sha takwas tun fara kai hare-hare kan gaza a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da uku alkaliman sun nuna cewa an kashe yara 322 a cikin kwanaki goma kacal bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta yayin da aka kashe yara 130 a rana guda a ranar 18 ga watan maris wanda shine mafi muni a ce a rana guda an kashe adadin yara irin wannan adadi tun bayan barkewan yakin kaddamar da hare-hare kan kananan yara ba ta takaita ba don ta zarce hadda kai hare-hare kan duk wani abin da yara suke bukata a fagen rayuwarsu saboda fiye da yara dubu sittin da biyar a gaza na fama da matsananciyar rashin abinci mai gina jiki a cikin karancin abinci da rugujewar tsarin kiwon lafiya sakamakon killacewa da ayyukan soji da ake yi har ila yau kusan kashi 95 cikin ɗari na makarantun da ke yankin gaza sun lalace ko kuma ba su aiki gaba ɗaya lamarin da ya hana dubban yara 'yancinsu na samun ilimi da kuma bular barazana ga makomarsu na nan gaba tare da mantawa da su bayanai sun nuna cewa sama da yara miliyan ɗaya a gaza na matukar buƙatar tallafi na tunani a cikin tarukan da suka taru sakamakon hasara da barna da kuma gudun hijira da ake tilasta musu akai-akai kimanin yara dubu sha bakwai a hazirin gaza a halin yanzu suna rayuwa ba tare da iyayensu ba wasu daga cikinsu su rasa iyalansu baki daya yayin da wasu kuma aka raba su da iyayensu karkashin ruwan bama-bamai da gudun hijira lamarin da ya kawo adadin marayu ga yawan yara da ba a taba gani ba ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na jin ƙai sun yi gargaɗin mummunan sakamako na dogon lokaci idan ba a ɗauki matakin gaggawa don dakatar da yaƙin ba da isar da agaji da ba da kariya tunani da kula da lafiya ga yara masu rai asusun kula da ƙananan yara na unicef ya bayyana cewa yunwa ta tsananta a gaza hatta kai ga iyalai sun kasa ciyar da 'ya'yansu kakakin hukumar ta unicef tess ingram ta yi gargadin yadda matsalar yunwa ke kara ta'azzara a birnin gaza wanda zai kai tsakiyar zirin gaza a cikin makonni idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba ta ce hadarin yaduwar yunwa a birnin gaza gaskiya ne tana mai jaddada cewa iyalan ba sa iya ba da abinci ga yayayansu kuma halin da ake ciki a zirin gaza ya zama mummunan bala'i ingram ta lura cewa falastinawa a yankin musamman waɗanda ke gabashi da arewacin birnin gaza suna rayuwa cikin barazana akai-akai daga har-haren bamai da sojojin mamayar isra'ila ta ce falastinawa a waɗannan yankuna suna tsaye tserewa harin bamabamai a yamma zuwa teku inda adadin sansanoni da tantoti da ke gabar teku ke kara karuwa. ta tabbatar da cewa daraktocin asibitocin sun sanar da ita karuwar yaran da ke fama da karaya konewa da raunuka sakamakon hare-haren bama da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa a 'yan kwanakin nan ingram ta kara da cewa falasinawa da yawa a birnin gaza suna tunanin yin gudun hijira zuwa kudu amma sun fahimci cewa yanayin da ake ciki a kudun yana kama da inda suke tare da karancin abinci da tsabtaccen ruwan sha sannan ana ci gaba da kai hare-haren bambamai in ji ta babu wani wuri mai aminci a gaza ingiram ta yi nuni da cewa majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da akwai yunwa a gaza a ranar 22 ga watan agusta inda ta ce lamarin bai sauya ba tun daga lokacin a ranar 22 ga watan agustan da ya gabata ne dai hukumar haɗaka da samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa yunwa ta afko a arewacin birnin gaza inda ta yi hasashen cewa za ta zarce zuwa deir albala da ke tsakiyar ƙasar da hom yunus da ke kudancin ƙasar a ƙarshen watan satumba mai zuwa ingram ta kuma yi gargaɗin cewa yunwa na iya bazuwa a tsakiyar zirin gaza cikin makonni idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba da yake bayanin halin da ake ciki a gaza jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce mutane na neman abinci da ruwan sha yana jaddada cewa ya haɗu da iyalansa sun riƙe hannayensa suna kuka suna tambaya yaushe abinci zai iso yaransu su tsira lamarin da ke cike da bala'i ya lura da cewa ma'aikatan kiwon lafiya da na agaji da 'yan jarida sun kwashe watanni suna gargadin yunwa a gaza amma babu abun da ya canza jami'in ya kara da cewa iyalan falasinawa na rayuwa cikin halin rashin taimako saboda sun san har yanzu mafi munin yanayi na nan tafe kuma babu isassun matsin lamba daga kasashen duniya don sauya wannan hali ingiram ta ce asibitocin da asusun kula da kananan yaran unicef ke tallafawa suna cikin makil da iyalai da ke jiran a yi wa 'ya'yayensu gwajin alhamu rashin abinci mai gina jiki kuma da yawa daga cikinsu suna samun kulawar lafiya yara suna mutuwa da yunwa da take magana game da ziyarar da ta kai zuwa wasu ɗakunan shan magani a gaza a wannan mako ta ce jimillar adadin ya nuna cewa kashi 15 zuwa 20 cikin cikin ɗari na yaran da aka duba su da tabbatar da matsalar karancin abinci mai gina jiki suna da yawa wanda ya zarce matakin yunwa ta kara da cewa hakan na nufin dubunnan yara na cikin tsananin buƙatar kulawa kuma dole ne a shigo da abinci mai yawa da ruwa mai tsafta cikin gazanin take ta ci gaba da cewa idan lamarin bai sauya ba za a ƙara fuskantar barazanar yunwa a gaza ingram ta ruwaito cewa sama da yara 110 ne suka mutu ya zuwa yanzu sakamakon rashin abinci mai gina jiki kusan rabin su a bana kadai ta nana ta cewa waɗannan mace-mace sanadiyar mummunan ɗabi'ar mutum ne kuma za a iya hana faruwar hakan ta jaddada cewa yara na cikin tsananin bukatar abinci ruwa da magunguna ta kuma jaddada cewa ya kamata ruwa manyan motoci su rika shiga cikin gaza kullum domin biyan bukatun yau da kullum amma har yanzu hakan bai faru ba gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta shafi shekaru goma sha takwas tana killace da zirin gaza kuma kusan miliyan biyar daga cikin falasinawa miliyan hudu na yankin sun rasa matsuguni bayan da aka lalata gidajensu a yakin da ake yi na shafe su daga kan doron ƙasa. tun daga ranar biyu ga watan maris gwamnatin mamayar isra'ila ta rufe dukkanin hanyoyin shiga gaza tare da hana duk wani abinci magani ko agajin jin kai shiga kan ya jefa yankin cikin yunwa duk da kuma bayan da motocin agaji ke yi kan iyakokinta a wasu lokuta gwamnatin mamayar isra'ila tana ba da damar shigar da wasu 'yan agaci da ba su iya biyan mafi karancin bukatu na masu fama da yunwa da kuma kasa kawo karshen yunwa musamman ganin yadda akasarin manyan motocin dakon kayan ke wawushe kayan cikinsu tare da goyon bayan amurka isra'ila ta fara aiwatar da kisan kiyashi a gaza tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023

matsalar yunwa a zirin gaza na ƙara ta'azzara wanda ya haifar da mummunan sakamako ga al'ummarta kamar yadda alkaluma da aljazira suka gabatar bayan kwashe kwanaki 60 da killace gaza da gwamnatin mamayar isra'ila ta yi mazauna yankin da ya kai miliyan 2.4 na cikin hadarin yunwa ciki har da yara fiye da miliyan ɗaya 'yan shekaru daban-daban da ke fama da yunwa a kullum ya zuwa ranar juma'a da ta gabata yara hamsin ne suka mutu sakamakon yunwa na baya bayan nan shine udai fadil ahmad wanda ya rasu a asibitin al'akasa da ke dir albala makon da ya gabata asusun kula da kananan yara unicef ya yi gargadin cewa yara 335 'yan ƙasa da shekaru biyar wato dukkanin yara a gaza na wannan rukuni suna gab da mutuwa saboda tsananin rashin abinci mai gina jiki